This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Laraba shida ga watan Maris na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. a jiya talata miliyoyin amurkawa a jihohi goma sha biyar da tsibiran samuwa na amurka sun kada kuri'a a zaben fidda gwani mafi girma da za a zaɓo 'yan takarar na democrat da republican a zaben shugaban ƙasa da ke tafe. a wannan mako najeriya ta fara shari'ar ɗaruruwan mutane ciki har da ma'aikatan hukumar zaben ƙasar da ake zargi da aikata laifuka masu alaƙa da wato laifukan zaɓe a zaben eh, da aka yi a shekarar da ta gabata kana mutane goma sha ɗaya sun rasa rayukansu sanadiyar hatsarin wani jirgin sama a ƙasar kamaru To kamar yadda kuka ji a kanan labarai a cikin shirinmu na yanzu za ku ji hira da wani masanin harkokin siyasa a nan Amurka game da yadda aka gudanar da zaben fidda gwanin dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican da Democrat a wasu jihohin Amurka a jiya talata. Jama'a ba su fito da wuri ba bisa dalilai da yawa. An dai tashi ana ruwa. Bayan ana ruwa mutane kuma jikinsu ya yi sanyi dai da zaben kowa sai in kika ji ra'ayin jama'a sai suna cewa ah, ai gishegiyar ɗari ne ba Trump ɗin ba ba Joe Biden ba. Garba Suleiman kenan mai sharhi akan harkokin siyasa za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin baki mai yanka wuya. Wanda ya ci gaba da tattaunawa akan batun matsin rayuwa da ake fuskanta a Najeriya. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya kashin farko mai karantawa baba ya ko makili. a jiya talata miliyoyin amurkawa a jihohi goma sha biyar da tsibirin samuwa na amurka sun kada kuri'a a zaben fidda gwani mafi girma da za a zaɓo ɗan takarar democrat da na republican a zaben shugaban ƙasa da ke tafe sakamakon farko na nuni da shugaba joe biden da tsohon shugaban kasa donald trump suna samun nasara a jam'iyyunsu a jihohin virginia north carolina maine oklahoma tennessee da kuma alabama biden ya kuma yi nasara a jihohin vermont da massachusetts yanzu ne dai ake shirin bayyana sakamako na jihohin guda biyu a kuri'a da aka kada a zaben jam'iyyar republican biden da trump ba za su iya samun cancantar zama 'yan takarar shugaban kasa a jam'iyyunsu ba har sai wato da kuri'a da aka kada a jiya talata kadai biden yana fafatawa dai da abokin karawarsa da ake kallo da ba shi da kwari a democrat yayin da trump ke da ragowar abokiyar hamayya ya tilo tsohon jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nake haley a wannan mako najeriya ta fara shari'ar ɗaruruwan mutane ciki har da ma'aikatan hukumar zaben ƙasar wanda ake zargin su da aikata laifuka masu nasaba da babban zaben bara a shekaran jiya talata ne kotuna a fadin kasar suka buɗe sauraron a akan mutane 190 ciki har da jami'an hukumar zaɓe da mambobin manyan jam'iyyun siyasar ƙasar. kasar lauyoyi daga hukumar zaɓe mai zaman kanta ta inec suna aiki a matsayin masu shigar da ƙara a shari'ar kana lauyoyi daga ƙungiyar lauyoyin najeriya su kuma suna aiki ne a matsayin masu kare waɗanda ake tuhuma inec ta ce shari'a daban-daban za su iya zama izina ga sauran mutane a nan gaba god bless otobori shugaban wata kungiyar rajin demokradiyya mai zaman kanta da ake kira ready to lead africa ya ce kungiyoyin jama'a su yi marhabi da wannan shari'a daban-daban amma yana sa ran ba na gani da ido ba ne waɗanda ake zargin da suna fuskantar tuhume-tuhume da suka hada da sayan kuri'u satawa da lalata kayayyakin zaɓe rashin ɗa'a wuraren zaɓe rashin kula da aiki da gangan da kuma mallakar makamai da kuma tashe-tashen hankula da suka shafi zaɓe. mutane goma sha ɗaya sun rasa rayukansu a sanadiyar wani hatsarin jirgin sama mai jigilar ma'aikatan kamfani da ke gyaran bututun man fetur da kuma kamfanin kotko a cikin waɗanda suka rasu akwai mutane biyu masu wato matukan jirgin guda biyu da mace guda muhammad awal garba ya tattauna da mai magana da yawun firaministan kamaru alhaji sidiki Eh, wannan jirgin da aeroplane ne ya ɗibi 'yan aikin su da za a je a kai su wajen pompaman ɗin eh, belabo to sun isa wani kauye gari da ake kira nangai boko a nan suka saye suka yi hatsari suka fada a cikin jeji amma an gano jirgin din kuma mutane goma sha da suke ciki duk sun mutu yanzu dai ana nema a fidda su ne an gano ɗaya ta ita mace da take ciki amma gwamnatin kamaru yana kokartawa a ga yadda za a yi a samo a san yadda abin da ya kawo wannan hatsari da rayuka goma sha daya suka aka rasa su eh ministan eh, transport ma yanzu hakan na ina can garin din da su prefe duk dai manyan eh, gwamnatin kamaru wanda suka abin ya gano su duk suna ce mutanen court kuma duk suna ce ana nan ana ta bincike ana sojoji kuma suna taimaka a fitar da gawawaki da yake wajen din mama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru To Madalla, kafin ku ji karashen labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A jiya talata ne aka gudanar da zaben fadda gwanin 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat da Republican a jihohin Amurka sha biyar da kuma yankin Samowa na ƙasar. Shugaba Joe Biden shi ke kan gaba a jam'iyyarsa ta Democrat yayin da tsohon shugaba Donald Trump ke kan gaba a jam'iyyar Republican. A watan Nuwamban wannan shekarar ne dai za a gudanar da babban zaɓe a ƙasar. Na tuntuɓi mai sharhi kan harkokin siyasa Malam Garba Suleiman wanda ke zama a jihar Massachusetts a nan Amurka inda a nan ma aka yi zaben akan yadda zaben ya wakana wanda aka yi wa lakabi da Super Tuesday ga abin da ya ce. Wato a nan kamar yadda aka saba dai gudanar da zaɓe an yi shi a kan kari sai dai jama'a ba su fito da wuri ba bisa dalilai da yawa kaɗan daga cikin dalilan kuwa su ne an dai tashi ana ruwa bayan ana ruwa mutane kuma jikinsu ya yi sanyi dai da zaben kowa sai in kika ji ra'ayin jama'a sai suna ce a ah, ai gishege ɗari ne ba trump ɗin ba ba joe biden ba saboda shi trump matsalar shi da 'yan jam'iyyarsa ta republican yawan rikicin nan da ya shiga iri-iri kotu nan kotu can zai biya miliyan wajen 440 da wani abu a wannan jiha a can gashi-gashi to ya karya wa masu zaɓe gwiwa shi kuma joe biden abin da ya sa bai samu kamar armashi na democrat da suke fitowa da azaman gangamin a fito a zo a yi zaben ba saboda dalilai da dama wanda ke kaɗan daga cikinsu kamar tattalin arzikin ƙasa da kuma yadda yake tallafawa ukraine wajen yakin da suke da rasha da kuma ainihin bakin haure to ya tayar ma da mutanen ah, wannan jiha tamu ta massachusetts hankali sannan wannan magana na a mutanen Palestine ga yaƙi da ake fafatawa da su da Hamas. A Gaza. Wannan ma ya daɗa jawo ma shi Joe Biden baƙin jini. To sai ga shi a cikin kashi ɗari ya samu wajen saba'in da tara a wannan jiha na Massachusetts. Na kuri'u kenan. Na kuri'u. Shi Trump kamar kimanin kuri'u nawa za a ce ya samu a zaben nan da aka yi a jihar ku. A nan jihar mu na Massachusetts ana hasashen ya samu ƙuri'a a cikin kashi ɗari ya samu sittin da ɗaya to wa'yansu jihohi tukunna ba mu san mai aka riga aka samu ba shi yasa aka nuna cewa an yi projectin ɗin yau nan inda yau aka ce an yi zaɓen babban zaɓe to zai sha kayi a gurin biden biden zai kada shi kuma ba nan jihar kaɗai ba ana harsashen jihohi da yawa za a kada shi To yanzu ya kake kallon fafatawa tsakanin Trump da babba abokiyar karawar shi Nikki Haley a jam'iyyar Republican. Wannan mata da ta ƙi fita ta ƙi sauka duk da baci take ba ko'ina. A yanzu haka a cikin mata da ake da shi tana da delegate wajen arba'in da uku a yau din nan. Shi kuma yana da wajen ɗari biyu da casa'in da bakwai. To duk ba a nan take ba. ita tana jira ne ta ga me zai faru idan har shi donald trump ya fito shi ne dan takara da jam'iyyar su ta republican ta ɗaya da shi yaya kasancewar shi zai kare shari'o'i da yake da shi wajen fiye da ashirin ba mamaki idan tafiya ta tafiya a dakatar da shi ba a san abin da zai faru ba su da yawa 'yan magoya bayanta da kuma 'yan republican suna ganin idan aka yi kiki aka yi tsaka tafiya ta tafiya ko da shi aka zaɓa ya zai ɗan takara to his sub target wanda yake Joe Biden zai kada shi. Ɗazu ka ambaci delegates. Shin eh. wace rawa su delegates wakilan zaben nan ke takawa a wannan zaben da aka gudanar jiya talata? yawa wato to a nan jama'a ne suke yi. Kamar yadda aka yi wannan super Tuesday din nan. Hmm. To yawan jama'ar da ka samu aka yi zaɓe a wannan rana mai kama ita super tuesday din eh. to shi zai baka yawan delegate din da ke wannan jiha a kamar irin namu ne da za a zaɓo mutane ba a ce su za su je sai delegate a zo ana raba musu gishiri da manda su zaɓo yadda suke so ko da a bara gurbi ne to ina labarin abokan karawar shugaba joe biden a jam'iyyar democrat akwai su suna nan akwai shi a jam'iyyar democrat na su joe biden akwai shi da 'yan takara guda biyu dan phillips da kuma wata mata ban rike sunan ba wayannan su ne suke takara da joe biden amma ya raga da su Malam Garba Suleiman kenan mai sharhi akan harkokin siyasa. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniya. shugaban amurka joe biden ya faɗa a jiya talata cewa batun ko za iya cimma yarjejeniyar tsagaita wuta na makonni shida a gaza yana hannun kungiyar hamas ne amma a lokaci guda kuma ya ce isra'ila ba ta da wani uzuri illa ta ba da damar shigar da taimakon jin kai a yankin da yaƙi ya daidaita domin taimakawa falasɗinawa da ke fama da yunwa muna buƙatar tsagaita wuta biden yana faɗa manema labarai a lokacin da yake barin gandun taro na camp david a wajen fadar shugaban ƙasa a washington ya yi kashedi cewa za a iya samun karuwan tashin hankali mai muni idan isra'ila da hamas suka gaza cimma yarjejeniyar tsagaita wuta ya zuwa nan mako mai zuwa a lokacin da musulmi za su fara azumin watan ramadana. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu ba Murtala Faruk sanyin na wuri don ya gabatar da shirin baki mai yanka wuya. Baki mai yanka wuya. masana da masu fashin baki a najeriya na ci gaba da bada shawarwari kan hanyoyin tunkarar halin matsin tattalin arziki da 'yan kasar ke ciki jama'a assalamu alaikum 'yan najeriya dai na ci gaba da kokawa kan matukar tsananin rayuwa da suke ciki sakamakon tsananin tsadar abinci da sauran kayan masarufi. A makon jiya mun kawo muku zantawar da muka so yi da mai sharhi akan lamuran siyasa da tattalin arziki. Tsohon malami kuma tsohon dan majalisar wakilai Dr. Usman Bugaji. A cikin shirin namu na yau, za mu kawo muku karashin wannan tattaunawa kan wannan yanayin da kuma matakan shawo kan wannan matsala. Mun samu labari ban san ban san gaskiyar abu ba amma mun ga an ce gwamnati ta tunani ta je ta buɗe sto ko a ce a banda sto na abinci wasu sun ɓoye abinci shi ne yasa suka yi misal zuwa ta wuri ita ba laifin ta bane ba wai laifin wai wasu ne abubuwan nan fa an san da su kun kasa hana rashin tsaro kun san a manowa ba ka iya zuwa gona da kawai suka je aka yanke musu hannunsu aka ba su hannun aka ce su koma gari su gaya mutane kar wanda ya fito noma ku yanzu da kun kawo abincin wanda ya ɓoye ma ya fara ɓoyewa me zai boye yana so amma mutanen wannan gwamnati suna ba da uzurin cewa kamar wannan matsala fa ba su ne suka fara ta ba gwamnatin nan iyakacce yan watanni kusan za a ce takwas haka ko makamanci haka abin kamar ya samu asali ne daga wata gwamnati ba ka ganin cewa su suna da hujjar da za su bai kasancewa ba su ko da shigowa ba idan idan bai faɗa wawa ne shi ne ji ai ba wawa ba ne ba shi ma Buhari ba haka ya faɗa ba yanzu ya ce Jonathan ya yi kaza Jonathan ya yi kaza amma shi ne ya zo yanzu har gashi ana ana kwaɗayin ma san in ya dawo to kai da ka zo ashe ashe duk baka sani ba je ka ɗauki aikin ka ce kana so ka yi To wai dokta wannan matsala tana faruwa ko kuma kuna wato yin korafi a kanta wasu lokuta bahaushe kan ce a wanda yake bayan fage ya fi ganin mabuga idan ana dambe. Shin ina kuke ne duk waɗannan matsalolin suke faruwa ba kwa kai shawarwarin ku ne ko ba a saurarin ku ne ko ko ya matsalar take tun da kuma 'yan Najeriya ne. waɗannan mutanen fa ko karatu ba sa yi yin nan ina ta in tabbatar maka cin da yake a kande yana ci wanda suka shiga gaba-gaba a zaɓi wannan shugaban ƙasa cin da yake a kande ya nemi in rubuta masa hanyoyin da za a fita daga wannan abu kaga dai ni bana APC bana PDP amma don ƙasa ta samu sauƙi ka aje a samu wahala na dage na binciko na fito da abubuwa na bashi ya yi godiya kuma ya ce ya miƙa su a hannun wannan gwamnatin ɗaya daga cikin abin na faɗa da gani ba kuma ni ban yi ba don a bani wani abu ban yi ma don a ce ma na yi barcin yanzu ma da ƙaƙaƙaran ta kai haka ai ko faɗa ma ba zai yi ba amma kai ka ce muna kallo mu ɗan bayan fage mun fitan to duk abin da ya kamata a yin nan kuma abubuwan ma da na basu ai ba wai ni ne kawai na rubuta ba na fito musu abin da gwamnati kafin su ta sa masana ƙwararru suka yi mata aka ba ta don ta tsabbaka a fita daga cikin irin wannan abin ko kar ma a fada a ciki duk ba sai da aka yi da su ba har waɗanda suke cikin wannan gwamnatin manyan na neme su na jawo hankalinsu cewa da kwai ƙwararre wanda ya yi aiki akan wannan harka ta abinci ina neman ka ba shi lokaci ka gare ba kobo ke nuna wajen su ba lokaci kawai za ka bayar ya zo da takardu ya maka bayani kuma aikin nan na gwamnati ne takardun gwamnati ne Kan yanzu ka zo a nuna maka faga kaza ga kaza don ka tashi kai wani abu nan ba su da lokaci na nemi a yi haka ɗin eh, sau ɗaya sau biyu sau uku ko komai da ansa ba a mani ba bayan mun haɗu da mutumin da ministan kuma na gaya mashi kuma ya ce eh haka ne haka ne haka ne amma ne an neme shi babu to to me kake so kuma mu To yanzu idan watakila aka ce ana neman mafita waɗanne irin hanyoyi ne kake ganin za a bi domin fita cikin wannan ƙangi da 'yan Najeriya suke ciki. To da farko dai kada gwamnati ta taba zama tunanin za ta ba wai ko minista ko wani waye ɗan gwamnati wai wai wai abinci zai kai in ana so ko da a kai ma limamai da malaman coci coci ko sarakuna su ke wannan wahalar in ana sa albarci da gidan sarki mutum da wake zuwa je ci abinci ko ba komi da kai ranaku irin su ranar juma'a da ranar ba za a je a ci abinci masallaci duk abin da komi yin wa mutum ko me yake ciki in dai zai iya takawa zai je masallaci in aka zo wannan tsarin nan ne za ka zai iya samun dama amma duk wani wanda yake ba a cikin gwamnati kan ma a haɗa shi da kayan talaka sai dai in shi za a ba shi karin kansa karamin ma'aikaci abinci eh, albashinsa bai ba isa sakoni a bashi saboda haka abincin nan in ana so a kai shi da hanyar da za a yi a kai shi kuma in babu shi na gidan bai isa ba ai duniya sauran wurare duniya sa da abinci gwamnati tana da kuɗi ta sa kuɗin ta shigo da abincin amma ai ka ga abin da aka yi an lullufe boda an waje ne an wace amma dai idan ana so da kwai abinci da kwai abin da a samo shi na gaggawa da kwai hanyar da za a raba shi ɗaya kenan na biyu harkar sufuri tana cikin abubuwan da lalle a san yadda za a kuma da kwai hanyoyi ko da a cikin shawarin da na baya da kwai wannan da hanyar a ilimi da hanyar asibiti kaga abubuwan guda hudu da abinci da sufuri da asibiti da makarantu da kwai hanyoyi da gwamnati za ta ba da tallafi wanda zai tafi mu ba sharatan ba ta hanyoyin jami'an gwamnati za su danna abun ba da kwai mutane a al'umma an san su inda gaske gwamnati ke yi tana da su mai an san su duk inda aka je za a iya gane su ana ma sane da su in aka tara su aka ba su abin da zai je da kai hanyoyi da ma da za a yi wannan in gwamnati ke so cikin wata biyu wata uku sa'in nan ne na biyu tilas gwamnati ta yi maganin rashin tsaro kafin ruwan da ya sauka kafin damana ta sauka a yi maganin rashin tsaro a kawo hanyoyi da ake baiwa talaka tallafi na noma ba irin sayan taki ba da 'yan siyasa suke yi da kwai hanyoyi na zamani don in sun saya ai 'yan siyasa ake baiwa manomi baya gani amma da kwai hanyoyi na zamani wanda lokaci ba zai bari maka bayanin su amma da kwai su kuma da kwai kwararru a kan su. kuma an jaraba su a kasar brazil an jaraba su a kasar india an jaraba su a kasashe da dama a duniya duk yayi aiki kuma shi yasa waɗannan suka ci gaba suka bamu baya ba a yi mu a wurin su ne ma ke ba duniya abinci yanzu ba kamar dai kasar brazil da kasar chile da kasar argentina su ke ba kusan duniya abinci kusan duk naman da laraba suke ci fiye da rabi daga brazil ake ɗaukar shi ake kaiwa to abun nufi da kwai hanyoyi na zamani da za a bi a haɓaka amma sai an yi maganin tsaron wannan maganin tsaron fa in ana son a yi shi kai wata ɗaya in ana so yana da za a yi maganin ita kanta gwamnati ko jami'anta ba ta son a bar wannan kashe-kashen da ake saboda hanya ce mafi yawan su hanyar suke ta samun kuɗi raguwar dabara ce ga mai imani amma dai ita suke bi na uku gwamnati ta daina sata ka ga irin ministocin da aka sa ka ga cikin ba a yi shekara ɗaya ba ka ga irin biliyan biliyan biliyan da ake sata ana fashaka da shi amma ga alama ba ma wanda zai saurara sai dai kada kai zai ce eh an yi magana ya kamata a kira ya kamata ni ban ce su waɗanda suke da maganin abin a hannun wanda za su iya ba su a saurara mu ba kuma an gaya musu ce a ah, wasu kyale su ai dama waɗannan kaza ne wannan kaza ne ba wanda su har ka su kai har da Allah cikin rahama sun zai kawo ƙarshen wannan abin ba mu san ta yaya ba. To idan muka dubi abin da ya shafi a tsadar kayayyaki da tsadar man fetur da kuma taɓarɓarewar darajar naira wanda duk waɗannan sun zo sun shafi tattalin arzikin Najeriya gaba ɗaya za a ce yana cikin wani mawuyacin hali su kuma wace hanya ce za a bi domin farfaɗo da wannan ɗan Najeriya ya iya samun man fetur cikin abin duk da janye tallafin shi mai da tallafin ne za a yi koko. Da kwai yadda za a yi amma wannan gwamnatin da wacce ta zo kafin ta da wanda za a yi nan gaba a kan irin tsarin wannan siyasa ba za su yi wannan abu ba kaga dai na yi majalisa shekara kowace shekara sai mun yi kasafin kuɗi kowane kasafin kuɗi mataki na farko da ake shi ne ina kuɗaɗen shiga suke don baka kasafa abin da baka da shi saboda ka sai ka lissafin kasafin kuɗi a wannan tsarin sai mun tambaya mai nawa ne ake hasashen za a sai da shi wannan shekara mai zuwa mai idan ka zane nawa ne za mu iya fitowa wani irin kaso ne ita ƙungiyar masu fitar da man fetur ta opec ta ba nigeria duk an yi wannan lissafin amma ka san wani abu sanyi na hannabar majalisa kuma har yanzu ba mu taɓa sanin diddiga ɗaya ba wadda za ta gaya maka ga irin man da Najeriya. Ni ina gani in ana son a san a gyara wannan abu wannan gwamnati da ake ciki da wadda ta kawo ta da wadda za ta zo in dai a wannan tsarin siyasa ne da in baka da kuɗi baka da matsayi a siyasa ba za ka iya ma shiga zaɓe ba komin kirkin ka komin ilimin ka komin iyawarka to in dai wannan tsarin ne to bayan da za a yi a samu wannan gyaran da kake nema amma in an tashi gyaran da farko abin da a fara shi ne amma gane ina arzikin najeriya yake wannan mai yana ɗaya daga cikin arzikinta kuma ba ma arziki bane ba mai ɗorewa ko mai muhimmanci amma a yanzu kasar gaba ɗaya kusan ta dogara ne a kansa to a wannan arzikin ma na yi majalisa kuma na san duk lokacin aka so kasafin kuɗi aka zo lissafin nawa ne Najeriya take da wanda za a kasafa to ba a taɓa samun hakikanin shin na mai kuɗi kuɗi da ake samu na mai nawa ne kuɗin da ƙididdiga da NNPC za ta baka za ta sha bambam da ta Central Bank za ta sha bamban da ta revenue mobilization commission za ta sha bamban da duk wani wato hai'a ko ma'asasa ta gwamnati da ke harka da wannan wannan yana nuna cewa ana ana kasa ana maguɗi kuma an kasa kama mutane kuma an kasa gyara abu sa'in nan da kwai arziki da yawa na ƙasa wanda duk ake sacewa kuma duk an san ɓarayin Na'am to a ƙarshe akwai wasu cikin 'yan majalisar da yanzu haka suke wata fafutuka wai saboda yanayin da ƙasa take ciki suna ganin cewa kai tsarin nan da ake kai na wato shugaban ƙasa mai cikakken iko yana ma ɗaya daga cikin abin da ke jefa tattalin arzikin ƙasar cikin mawuyacin hali kasancewar yana da tsada da sauran wasu abubuwa. Za Zaksana suna ƙoƙarin ganin cewa an dawo da tsarin nan na wato 'yan majalisa da kuma prime minister wanda ake kira parliamentary system. ya kake kallon wannan yunkurin kuma ya kake ganin wata watakila yiwuwar samun nasarar sa ko aka sai haka da kuma irin tasirin da zai yi ko kuma ya dace ma da najeriya a halin yanzu ko kaka ba sabon yunkuri ba ne ba kuma yana da kyau in za a samu haka zai rage bannar da ake ta siyasa amma ba kuma nan gizo ke sakan ba duk lokacin za a zaɓi shugaba ko ba duk da ƙa'ida ba da sharaɗi to za a samu mutanen banza su za su haye kowanne tsari ya zo ba za a samu biyan bukata ba amma hakika in aka samu haka za a rage wani bangare na irin banna da kudade da ake yi za a rage wani bangare na bishirme da bangare da cikin wani siyasa amma ni na ɗauka a yanzu abin da ke gaban talaka ba tsari ba ne da yunwa ce saboda haka abin da yake gaban su wakilai na jama'a ne su fito su gaya za a yi waɗannan da suka zaɓe su talakawan nan sun samu abinci sun kai musu wannan shi ne abin a yanzu nan da muke magana ta. Allah shi in sun ci sun koshi sai a zo a fara magana to ya za a yi tsari ya za a yi tsari amma ana cikin yin wannan mutane ba su da abincin da za su kana musu wani magana tsari to je ka an yi tsarin sai ne ina abincin To idan aka duba sha'anin tsaro kuma wasu na ganin ko kuma ana ana tattaunawa gwamnoni sun yi tsaye cewa a hanya ɗaya ta magance matsalar tsaron nan da ka yi a magana a baya shine kirkiro da 'yan sandan jihohi ya kake kallon wannan wannan abin dariya ne shi tsaron nan in ana sa a maganin shi ina gaya maka wata ɗaya zuwa uku za a iya wai ni abin da nake son ba in wai wai wai wai su mu na wai ba su san cewa an gane su ba su ne rikin tsaron Najeriya saboda haka in ana so ai za a iya magani hanyoyi da na tarurruka nawa muka yi eh, eh, rahoto nawa muka yi aka kai gabansu ko lokacin su karanta ma ba su da shi. Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. A madadin Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. za a gaida Murtala Faruk Sanyinna yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. To Maryam a takaice a jiya talata miliyoyin Amurkawa a jihohi goma sha biyar da tsibiran samuwa na Amurka sun kada kura a zaben fidda gwani mafi girma da za a zaɓo ɗan takarar jam'iyyar Democrat da na Republican a zaben da za su fafata a zaben shugaban ƙasa da ke tafi. a wannan mako najeriya ta fara shari'ar ɗaruruwan mutane ciki har da ma'aikatan hukumar zaben ƙasar da ake zargin su da aikata laifuka masu alaƙa da zaben bara To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da hantsi za ku ji maimaicin wannan shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Dadi Balawe wanda ya haɗa shirin da bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Charleston. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.